daidai lokacin da ake muhawara kan karɓar sunayen 'yan takarar zaben 2019 na APC daga jihar Zamfara, shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumar ba za ta ce komai ba tun da waɗanda lamarin ya shafa sun kai ƙara kotu, amma san hukumar ba ta karɓi sunayen ba. Farfesa Yakubu na magana ne kan raɗe-raɗin jam'iyyar APC ta mika sunayen 'yan takararta daga kan na gwamna zuwa 'yan majalisar dattawa da wakilai daga jihar Zamfara, da tun farko hukumar ta ce ba za ta amshi sunayen ba don saba ka'idar lokacin gudanar da zaben. Idan al'amari na gaban kotu, an hana ku waɗanda aka kai ku gaban kotu ce uffan game da wannan al'amari to daidai abin dance shine hukumar zaɓe ba ta karɓi sunan 'yan takarar gwamna ko majalisar dattawa ko majalisar wakilai daga jam'iyyar apc daga jihar zamfara ba amma sauran magana na kotu jigo siyasar apc ta zamfara ikira aliyu bilbis ya ce sun kalubalanci matsayin hukumar zaben a kotu don suna da yakinin an gudanar da zaben da sa ran samun hukunci a talatar nan zahiri mu mun san da cewa a jihar zamfara an yi zaɓe kuma a irin yadda da ita hukumar zaɓe da kuma wasu daga cikin apc headquarters suna ganin kamar ba a yi ba kuma yanzu magana tana kotu wanda in allah ya da gobe muna sa ran za a yanke hukunci gaskiya za ta yi halinta. Alhaji kira in an yi zaɓe me yasa waye ne to ya ce zaɓe na sakamakon zaɓe. a in ka lura bayan sakamakon zaɓe na kusan lokacin gama goma sha ɗaya zuwa sha biyu sun fito ya allah mu abin da muke zage cewa wa'annan mutanen da aka turo su a yadda kwata sun zo da su wata manuwa da aƙida kuma sai suka ce an ce an soke zaɓe karfe takwas zuwa tara na dare kuma suka bar gari suka tsere to kaga a nan an sha kace kacin cewa suka tsere ko dai suka tafi an ce mutum ya tsere ai kamar koran sa kai kowa kowa abin da yake tsoro sun tsere domin ba su sallama da kowa ba kuma ba wanda ya san lokacin da suka tafi su abin ma takaici da tausayi hanyar da suka bi suka bar jihar zamfara shine abin takaici wajen karfe takwas ko zuwa tara da dare bayan sun gama wannan auka-auka suka tsere suka bi dare suka bi kuma hanyar da ke da tashin hankali ina wannan yayan fashi din da suka zarra auren nabo da zurmi suka wada jibe cikin dare Allah cikin rama su da Allah ya arzuta mu da shugaba na kware da kuma al'umma wanda suka san abin da suke a jihar Zamfara suka ce to babu mafita illa a je kotu kotu za ta yanke za ta raba mu da ita kanta INEC din da kuma wasu mutane a APC a hedikwata. Tun a tarihi in hukumar zaɓe ta ɗau mataki kan lamari irin wannan kotu ce kan zama raba gardama kuma ko mata ta ya shari'ar ta kaya ba mamaki wanda bai gamsu ba ya tafi kotun ɗaukaka kara Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.